إلى جبر الشرطة الجواني شكرا المدير للشرون الشكر شكرا لجبرت مقدمة لتذكير فما وهي تكتير في صورة الواقع تسجيل الشعر الطويل بالحمد والديار والعزيز domin gabatarwa don gane da haskakawa al'ummar annabi san san maganar Allah su subhanahu wa ta'ala har kullum na kan fada mai ɗan uwa da cewa wata matsayin mu na al'ummar manzon Allah kan tuwon kasancewa al'ummar annabi Allah wanda ke sarki mana gata ta ƙarshe. Sana a cikin kullum mu ne muke zama muke karanta maganar Allah. Kuma karanta maganar Allah ba a kyauta muke yin shi ba. Allah ne ya yake. na da mala'iku ne suke kewaye yarda ce da Allah wa bikin sarki ke lullube su to ina mu ina da za mu tsara zai hana za mu gode wa Allah wa bikin sarki ba da ya zaɓe mu daga cikin dubun dubatan halittun shi. Wala ya gode wa Allah mu a ce kai din nan yana da cikin wanda Allah magani sauki ya zaɓe ka ya kebance ta da wancan khairiyya da yake kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ya kamata ka gode ko wannan shugaban kasa da aka ce za ka zo da kana sauraron bayanai masu alfanu da yake yi amma da ya ishi karfa ne ballantana zancen ubangijin shugaban kasa asara a ta a tsara kala musulmi ba da kasoshin alkuhari haddin shi karanta shi sannan ma'anan shi aiki da abin da ke ciki kiran al'umma zuwa ga alkuhari da kuma ba da kariya asara ya tabbata da kiyaye yake ma a Allah a tsarin muhammadin nan shi a matsayin na almajiran sahabbai ba mu taɓa zuwa muka yi wa wani sahabi tambaya a kan abin da ya shafi addini da rayuwa ba ta ce illa wa ilmu fil qur'an a ce warakan tambayar mu harkar da wannan sahabi zai ba mu zai karanto mana alƙur'ani ya fitar mana da ma'anan da ke ciki kai ne ce wani al'amari a yadda za mu fahimci karin Allah ya ce wala sun kasara ilmu na hannu mu ilmu mu ne ne kullum na kan faɗa zaki na ƙarshe da za a yi maka shi ne ce maka jaki me ya kafa mutumin da yake so a cinye jaki jaki jaki ne ya sa ya zama wawa ruru ga jiki haka nan mutumin da ya zama jahili bai san addini ba Allah ya tafi da shi bai gazawa da jari'a irin da dakuna irin da alfadari ba da biya shi da biya ta kuma ya ci ya sha ya barbara kawai shi ke ya mutu ya ji allah sarki ya matakin da biya a kan shi da shi bisa wajibi kullum farar lafiya tabbatar da cewa mun gode yin da ya tafi rana karatun shi fahimtar sakon da ke cikin shi da kuma sanin ma'anar da allah ya rage sauki ya kusa a cikin wannan littafin na shi allah ya rage sauki da sauka shi قال ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم الجوزية babban malami ne wannan da ke cikin manyan malaman musulunci ya ce da za a rasta yin tifa a bin ƙwarƙari ya zama kayan yake za ka ci moriyar alƙwarƙari za ka amfana da abin da allah maɗaukin sarki ya kunsa ya tattara a cikin alƙwarƙari فبما قلبك عند تلاوته وسماعه tattaro zuciyarka da girki a yayin sauraron karatun alkur'ani don yadda kana nan tunaninka na kasuwa ana karanta alkur'ani ana tafiye tunaninka na gida tunaninka na tunaninka na gora tunanin ka na kan waɗanda ke bin ka ba shi ko kai kake musu in dai ka ba san qur'ani maka amfani to ka tara hankalin ka waje wa an ke san mata kullun ka ka dala shi ka feda shi zuwa ga abin da ake ambata maka na alƙur'ani kada ya zama tunanin ka yana wani ana karanta alƙur'ani ana tasirin alƙur'ani in tana da nazarin baya ana karanta alƙur'ani hankalin da yana sauraron wani zance can a waje in kana da alƙur'ani wata amfani bayan ka tara hankalinka ka tattaro zuciyarka kullumka da ɗauka shakkan abin da sakon yake zuwa wata na zancen Allah. Wa'adu hudura man yuhadidu kamar da kallama bihi subhanahu. Sannan ka tabbatar da ka halartu da zuciyar da kai tsaye a kan wane ne yake magana da kai. Ko za mu yi da Ka san wane ne yake zance da kai tukura. فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله Allah ne ke magana da kai a bisa harshen wanda shi. Mu za mu da kyau ka tauba magana da kai. Kuma a nan kuna mai kyau wanda da san wa kake Ana mai kyau da ne ya kawo ka kafar sai wannan da guda ka fahimci saƙon yin da ya kamata ka fahimci shi ji kai fa Allah ne yake magana da kai kai tsaye ta hanyar manzon jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da ke ku Allah ka shirya da duk wanda ya tattaro wannan tsarin zai amfana da الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حقيقة in kana son ɗabi'anka ce kyau mu'amalanka ce inganci ka zama cikakken mutumin kirki mai mutunci to tabbas ka koyi ɗabi'un da ke cikin alkur'ani jama'a duk mutumin da bai matsa alkur'ani ya koyi ɗabi'u da mu'amala a ciki ba ba mutumin kirki ne yasa tun da Allah madaukin sarki ya halitta bai taɓa kafiri mutumin kirki ba A gano idan ka tsinci kafiri ya faɗi wata kalma ta gaskiya wallahi al'azim da ce aka samu amma ba ake yin nufa ba ina ya santa an gano wannan da ke ku ɗabi'a ta ƙwarai na cin alkur'ani ya sa ɗabi'un manzan Allah baki ɗayansu alkur'ani kama wata farhu bi zalika zaujuhu aisha bintu siddiq kama yadda aisha matan annabi ta siffanta shi da haka kun gano wannan da ke ku Kama yadda aisha ta siffanta manzon Allah da cewa ɗabi'un annabi to ɗabi'un da ke cikin ƙur'ani an in ka zauna an koya masa alƙur'ani ta yaya za ka kwaifai waɗannan ɗabi'u ka sa su a cikin mu'amalanka wanda ba musulmi ba ya ga waɗannan ɗabi'u daga gare ka su birge shi su ƙayatar da shi in yi tambaya kai ko wannan ɗabi'u da kake da su kyawa daga ina ce mai ai daga alkur'ani ɗabi'unka suna propagating addinin Allah amma yanzu mutumin da yake shan ƙwaya da Allah shan ƙwaya a ƙur'ani akwai umarni da yin ƙarya a ƙur'ani maha'inci magulmaci annaminanci fa yanzu wanda ya zama gawartaccen fasiki ta hanyar zina ko luwaɗi ko maɗugo in cikin shi a cikin wannan fitintunu? ta? ba zai yi ba. sa za ga duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a to nisantan alkur'ani yake yi alkur'ani yana hana waɗannan ɗabi'u na rashin mutunci alkur'ani yana hana kun gano wannan da ke ku in za a ce manzan Allah zai kawo ziyara na misali da Allah matsayinka na ɗan iska sai ka zo ka ce mashi ne sai ka bari ka ɗauko ɗabi'ar Alƙur'ani ka raga. ta yaya za ka fahimci ɗabi'ar Alƙur'ani ka ɗabi'anci da shi Shi ne sai an fassara maka saƙon da ke ci an gano wani da kyau ku kinin a nan duk mutumin da yake son ya gane ɗabi'un annabi da mu'amalan annabi da yanayi Kur'an'inmu. Kun gano wannan? Ya za ka fahimci wannan? Ba ta yadda aka fahimta. Shi sa ya zama wajibi gare mu, mu tsama fahimci asalin saƙon da Allah madaukin sarki ya yi mana. Allah ta samu da shi. فعن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئني أن خلق رسول الله سعد يتيما عائشة والمؤمنين ba da labari dangane da abin da ya shafi ɗabi'un manzan Allah. Faƙalat sai da ce alasta sai ba kanta ƙur'ani ne? kai ba mai karatun alkur'ani ne ke ba ƙultu bala ce da ta e eh, ina karanta ƙur'ani ƙalar sai da ce fa inna khuluqa lahi kana alqur'an ai ɗabi'un annabin Allah sune ƙura'ani duk abin da ka karanta ka ji an ce a yi ɗabi'an manzan Allah ne yi inda ka ji an ce bari ɗabi'an manzan Allah ne tun ya bar su su waɗannan larabawa ne suna fahimtar abin da yaran nasu ƙur'ani yake dauke da shi sai ɗaya suna gane kai balarin ne dole sai an zauna amma fassaran alƙur'ani an zo maka da kyakkyawan sharhi yadda za ka gane saƙon to sai baka zo ba a ina za a ganka a faɗa maka kuma rayuwar nan da take a duniya Allah madaukin sarki yayi ta ne saboda Qur'ani yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to kai zaka bauta ma Allah madaukin sarki Ƙur'ani da tafsiri su goma aƙalla hadisan annabi kuwa su zama kullum ƙaranci ka fahimci guda goma ka kan fassararsu ka gane ma'anarsu sannan ka fahimci yadda za ka sa su a cikin aiki domin su waɗannan hadisai ingantattu na manzon Allah su ne fa suke fassara maka alƙur'anin nan an gano wannan da kyau ku yasa in kana son ka gane alƙur'ani to ka kalli manzon Allah saboda ɗabi'un annabi in ji Aisha to ɗabi'un su ne alƙur'ani wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya rawaito shi yanzu a samun da zan ba kowa a nan Allah idan aka tashi ka zauna kai nazari na minti goma ɗabi'unka ya yi kama da ɗabi'un alkur'ani sun gano wannan shin idan Allah maɗaukin sarki ya masa ni'ima da Allah bakinka yana furta nagode a nan take wacce za ka yi sujadan godiya kana yi wani aiki ke nuna cewa kayi ba da wannan tufici da Allah maɗaukin sarki masa misali an kira sallan azhar neman da Allah can canye masa ka gode ta bayyana godiyan a zahiri ta hanyar zuwa sallar da wuri inafila kafin a tada sallar inda sauran lokaci ke tasbihi ke karatun alkur'ani da sauran zikirori alaman wancan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka kawo gode shine zaka waɗannan ayyukan domin sun ce yaba kyauta to ai tufici ko sanda Allah madaukakin sarki ke mana ni'ima wasu daga cikin musannan suke ƙara bijire ma Allah madaukakin duk wanda ya san me yake yi ya gata zaman shi Allah ka sa mu dace قال الآجوري رحمه الله الإمام الآجوري الله مدركين سركي راهم شيشي يكي تشيوا مؤددا مؤددا أخلاق حملة القرآن yana ƙididdigo yana lissafo ɗabi'un makaranta alƙur'ani mahaddata alƙur'ani ya ɗabi'unsa yake ya halayyansu yake ya mu'amalansu yake yanzu mu nan ma'abuta alƙur'ani ba abin da ya zaunar da mu a nan muka bar garuruwa muka bar unguwanni muka bar gidaje muka bar wajen kwanciyarmu illa saboda alƙur'ani ko ɗabi'un mu irin na ne. ladabtar da tarbiyyantar da kanshi game da abin da ƙur'ani ya ce yanzu kana bude da ne ka fara gani ya rabbi alamin ya ke gode ma Allah aikace ya godiyan Allah yake a maganci ka yadda ka gamsu da cewa Allah madaukin sarki shine ubangijin halittu baki ɗaya halittun sammai da kasai da abin da ke tsakani me ya nuna cewa ka da dawani shi ne abin da Allah madaukin sarki ya umarni kana bi wanda ya hani kuma kahun hannu sannan kayan da akwai ta ran tashin alkiyama da ta yau muddini ita ce ranar da ake sakamako na addini ku tambaya a nan shin kana addinin yanda shi ubangijin can naka mamallakinka da kowa da komi ya ce a yi domin ka cin moriya a wannan yinin addini don mutumin da bai yi addini ba in ya fi kowa shan wahala a duniyar nan ya fi kowa talauci da rashin lafiya a duniyar nan shi ne na kashin bayacin al'umman duniyar nan baki ɗaya in ya lahira Allah madaukin sarki ba zai tausaya mishi abin da yake nufi da shi ya bauta mu Allah duk halin bai samu kai shi yasa masu iya magana suka ce ka gode ma Allah ko kana bakin kura ma'anar wannan shine duk wahala duk rintsi ka ba Allah kawai ka ba Allah ka tuna da Allah madaukin sarki shine rabbul alamina to kana ma kanka training kenan kuna fahimtar wani kana mu kanka training suka ba da labarin wani sarki da wazirin shi duk abin da ya faru sai waziri sai ce mai yiwa shi ne alkhairi wajen ƙoƙarin harbi sai ya zama an samu matsala yatsan sarki kibiya ko wani abu mai dafi ya tarce ta likita ya ce sai dai a sauri a yanke wannan yatsa domin kada laluran da ya harbi yatsan ya harbi sauran jikin a rasa jiki a mutu ba ke da zai da ce ranka daɗe shi ne a'a duk abin da ya faru sai ce mai yiwa shi ne alheri a shi wannan abin yana ɓata wa sarki ne nan da ne ya sa ja kulla waziri sai ce ma sarki mai yiwa shi ne alheri bayan kwana biyu masu bautan dodo suka kama sarki ya je harbi don sana'a shi ne aikin shi ya harbi yana son zuwa harbi a bayan gari aka je za a gabatar da shi a matsayin ƙurba dodo da aka duba sai a gan shi da tsararren yatsa sai shugaban matsafa 'yan boton dodo ya ce a mai da shi saboda ba a gabatar da madodo ne ga mutumin da yake da na ƙasa ya ka tafi sarki sarki ya dawo masarautan shi sai na daman abin da ya da ya sa ka kira waje. ita nisa da abin da ya faru ka ce yawa shi ne alheri ita domin allah ne ya san abin da yake alheri gare mu ko ba san ne alherin ba duk abin da ka ga allah ya ce mu yi shi ne alherin wanda ya ce mu bari shi ne alherin barin mun gane wannan da kyau ko mana shi Allah alheri yake gaya mana ko mun gane ko mun gane yace na fahimci ruwan yatsa na alheri ne tun daga shida da yatsan da yanzu na zama abincin dodo amma sai an sa ta gidan yari kuma ka ce mai yawa ne alheri kuma tare za a kama mu kai an duba ka an ganka lafiya lau ai tana da matsala an kale ka ni kuma za a duba a ganna lafiya lau da tun na zama abincin gobe daga kulle na gidan yaro ne alheri mun gano wannan da kyau ko to training za ka rika kanka na alkur'ani yanzu na fara tafsirin alkur'ani duk kalma duk jumla duk ayin da aka karanta ka tsaya ka fahimci saƙon da kyau da ke. ba abin da ke cikin sai alheri jama mun gano wannan da kyau ku to sai ka fahimci cewa ranan addini yana nan tafi Allah madaukin sarki bai da ce ka zo duniya cin abinci kaɗai ba bai halice ce ka zo duniya shan ruwa da shaƙan iska kaɗai ba bai halice ce ka zo duniya kawai ka ji daɗi ba eh ka ji amma ka bauta mishi kuma bautan yindi ya ce a bauta mai cin alƙur'ani ta hannun manzon Allah al'umma nan kuna fahimtar wannan da kyau shi wannan bawan Allah aikin da yake shi ne fallo yana dudduba falla da ayyukan bayan da suke mutakai yaushe zan zama daga cikinsu mata akunu min al-khashi'ina yaushe zan zama daga cikin masu tsoron Allah madaukakin sarki domin ga Allah madaukakin sarki ya faɗi masu tsoron shi waɗannan su ne nashi mata a kunu minal sabiri yaushe zan zama cikin masu haƙuri in iyali suka ɓata mara ya zan haƙuri. in ƴaƴa suka ɓata mara ya zan haƙuri in makoci in abokai in abokan hudda in abokan mu'amala in kaza ya zan koyi haƙuri ya zan koyi yafiya ya zan koyi kaza duk abin da alkur'ani ya faɗa yana ƙoƙarin training kanshi ya training zuciyar shi yaushe zai zama daga cikin waɗannan da alkur'ani yake yabo ya zan kwaikwayi umarnin alkur'ani aiwatar jama muna fahimtar wannan da kyau mata azharu fi duniya zuwa yake ne zan zama mai taka tsantsan a duniyar nan mata an hannafta an alhawa zuwa yake zan hana zuciya na bin sau zuciya in danne ta in ta bin abin da ita take so wanda shi Allah kuma baya su shi zama ne idan jama'a tafsirin alkur'ani ba waje bane kawai na aja aya a fassara a yi kistoshi ka ji daɗi ka tashi ka tafi training ake maka duk abin da aka ambata ya za ka zama wannan abin da aka sai sun gano wani da kyau ku ayin da za mu fara tasiri a kan ta bayan karkare wannan muƙaddima aya ce mai ban tsoro jama'a magana take akan kafiri da sakamakon da Allah zai musu to sai ka ce ya za a yi in zama bana cikin su in na zama bana cikin su yanzu to ya zan ƙara nisa daga inda suke dan kar in zama daga cikin waɗanda عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأهم العشرة ولن صحابي suka ce annabi yana karanta masu ayoyi goma fala ya jawo zuna ha ila ashirin okura baya ƙetarewa zuwa ga goma na gaba hatta ya ta'allamu ma fi hamin al'amali ce sai sun koyi yadda za su aikata ayoyin nan goma mun gano wani da ku? ma'ana annabi ya kasa masa alkur'ani aya goma goma goma goma yake ba su mun gano idan aka karanta masu suka fahimci karatu suka maimaita suka iya suka haddace sai su san ma'anan su aiki da awoyin duka su sannan sai ƙetara zuwa goma na gaba su ma haka za a yi musu zuwa goma na gaba a haka a haka suka haddace alkur'ani masu sai rana ɗaya sai ka kosa ka haddace alkur'ani ka koma kana haddan marabu da malam lafiya je ka ba shi yanzu minti goma daga ba da haddan da za ce zo ka biya ta waku ana turin a haddace alkur'ani wa ya sa ka a ina aka ce ka haddace alkur'ani a shekara ta wa ya sa ka mun gano wannan da kyau cewa kai kai kokari kafin ka mutu a haddace qur'ani in ya samu ku gani ce za ka wannan haddin mai inganci yanzu qur'ani yana da ayoyi dubu shida ayoyin nan dubu shida da za ka raba su gida goma A ƙalla shekara nawa za ka yi kafin ka haddace qur'ani bisa me yasa iyayensu ne ke matsa musu cewa sun kosa su hadda sun kosa su kaza sai su yi don su kubuta daga zargin iyaye bisa hankali Allah ke nan da shekara goma fata shine ta hadda shi Qur'ani amma za a yi hadda shekara ɗaya wannan ƙarya ne za a haddace amma an jima ka tambaye haddan tana ina an fahimci wannan da ku za a wannan haddan a yi biki a yi walima a yi waye a watsi a yi ma'alla ƙarya suke amma kalli abin da malamin mai gaya mana annabi yana koya masa bai alkur'ani aya goma goma goma goma ba su wucewa zuwa goma lissafin gaba sai ne sai sun yi aiki da waɗannan ayoyin sun san ma'anarsu fata amfata allamnal qur'ana wal amala jami'a yace abu bin sabon da ya kamata a zuciya an gano wannan da ke ku ina magana da wani dattijo ya matsa kan cewa 'ya'yan shi so yake a shekara uku su haddace alkur'an na ce ba naka bane na Allah ne wannan in suna cikin waɗanda Allah ya rubuta kafin su koma gare shi za su yi hadda ko ka ce su yi ko baka ce ba za su yi ka bi a hankali kai ta wasu adda Allah ta su haddanta zauna da ɗauko mai hadisin annabi da ya ce mutumin da duk ya haddace alkur'ani ko wani ɓangare na alkur'ani ya shi ya watsi ga irin azaban da za a yi mai a rayuwar barzaho daga shigen shi kabari na kira ɗin nasa babban da ya haddace alkur'ani na ce karanta min sotu yunus aya biye ya iya karanta a ciki sauran kawai a biki kawai a yawan mai da kakan alkur'ani mu irin na salaf duk abin da suka haddace zama kullum sai sun maimaita shi ya zama haddan ta zauna ba mu rabu da malam lafiya ba wannan ne kan mu faɗa in ba haka ba ko madadin mun je garin gyaran gira wallahi ma tsoka ne in idanu Allah shi ke yi kundin da sallar suke ma Ya yasa duk lokacin da muka karanta aya a nan in kai mai wayo ne yi ƙoƙari kafin a ƙare tafsirinta ka zauna gaban malaminka ka haddace ta tsaf don ka ji ma'ananta wannan da ka haddace ka rika maimaitawa cikin sallah ka je ka zauna ka koya ma 'ya'yanka in biyu ka iya haddace ku al'imam al-hassan al-basari allah madaukin sarki ya rahamshe shi ce ma an zalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu an yu'lama fi ma nazalat wa ma arada biha yace babu ayin da Allah madaukakin sarki ya saukar face yana san a san dan me aka saukar da ita ko me ake nufi da ita akan ma'anan ko ba kawai a tilawan a wuce ba kun gano wannan da ke ku da Allah ce qul huwallahu ahad dan ne Allah ya saukar da ita ko me yake nufi da ita kun gano wannan sai ka san wannan ka fahimta tsaf suke imani sannan suke aiki sai ka tafi Allahu sama. kun gano wannan da ke ku ka san ma'anar tsaf gane me Allah yake yi yake imani kuma sai ka aiki shi sai ka je lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka fahimta irin wancan fahimtar kyakkyawan fahimta haka yi kamata haka yake ma alkur'ani jama'ar annabi kuna fahimtar wannan iza wajibi ne dukkanin musulmi kowa ya san tafsirin alkur'ani wajibi ne wannan wajibi ne ausa ahadu salafi ashabahu faqa wanda ga cikin magabata ne yayi ma abokan shi ko almajiran shi wasiya da cewa idza kharajtum min indi fatafarraqu duk sanda kuka bar majalisi nan kowa zai je unguwarsu ko zai je gidansu ko zai tafi garinsu ko kwararrabu kada mutum bi su jera gano kowa ya kama nashi ne a tafarraku rabu wannan ya fita saman layi wannan ya fita ƙasa amma an kuna tafa a tare me zai faru yana za a yi sa na nafi'a mun ji wata wasiya mai amfani matuƙa yau idan ɗalibai suka haɗu abu mafi mahimmanci a wurinsu shine su hira ba san haɗarin hira gare su da yadda hiran ke mai da su baya ba sharrun wannan gara su ɓata wajen ƙawacen ko a rutan an bayyace wannan da ke ku ya ce mai yiwa ka karanta alkur'ani a hanyar mai yiwa ya sa a rabu lissafawa za ka yi zan da fitulun wada e daga nan zuwa famfan gwaiba aya ne wurin karanta daga famfan gwaiba zuwa gidan mu'ayyana zan karanta kun gano nan daga nan zuwa junction na gaskiya na zan karanta kafin je tudun jikun ko tukur-tukur ko kwarudan goma aya nawa zan yi daga nan kafin je gyalle su aya nawa zan karanta daga nan kafin je mallawa ko nago aya nawa zan karanta daga nan kafin isa filin in ta ɗaya daga cikin unguwannin sabon gari aya nawa zan samun karanta daga nan kafin shiga cikin gari ko in je dan magaji ko unguwan nan kari ko in je ban zazzo ko in ji jushi daga nan kafin in je gwargwaji ko kaza aya ne don karanta in ko kaduna za ka ko da kano za ko katsina kamata ya ka tsara daga gari kaza zuwa gari kaza ina sa ran shafi kaza zan karanta kana tafiya ba ruwanka da danne-dannen waya ba ruwanka da hira da tsegumi ba ruwanka da bacci da kaza yasa duk mutumin da kaga yana yawan bacci haka siddar, Allah za ka same shi da asara mai yawa a rayuwa Samma a watan ramadan za ku zo za ku ji illolin da ke cikin baccin ranar da ramadan wani ana cewa ramadan ya yi shi ke wajen jin kwanta mu huta don mu rage yini je ga kwanta ka wahala don kai asara بن الخواس رحمه الله <clears throat> سالم الخواس الله يرحم جيجي قلت لنفسي yace haka kawai na zauna nuciya nuci ya ke raina ya nafi ikra il qur'ana ka an nake sami'tihi min Allah kai ki karanta alqur'ani kamar ke kika joje daga Allah hina takallama bihi sanda Allah yake aika ma da mala'ika da saƙon ya kai manzon Allah to zuciya yake ma magana cewa da karanta alkur'ani da ji kamar ita ke jin saƙon kai tsaye faja'at tilawa mun gano wannan da kyau ku faja'at halawa nan suka ji gardin qur'anin yana zuwa mu amma a ce karanta ƙur'ani ka riƙa jin zafi ka riƙa jin ƙunci akwai alama na nufaƙa tare da su ɗin mutumin kirki ba zai ce ma alƙur'ani ba ɗin mutumin kirki garbi da daɗin alƙur'ani zai riƙa ce ɗin mutumin kirki haka za ka riƙa sa mu zuciyanka wannan ka danne su domin ita marakin bisu'i zuciya umarni take da mugun abu duk abin da zai amfani ka ta ta matsale suna ce ma karfe karfe karara su Allah shi ke yi Fala Malik bin Dinarin Rahimahullah Malik dan Dinar Allah madaukin sarki ya rahamshe shi ya ce Man lam ya'nas bi hadisi millati an hadisi makhluqin faqad qalla ilmuhu ko ba jama'a kun ji wani ne duk mutumin da bai natsu da jin bayanin addini ba ya yi watsi da labarai da bayanan halittu ba wannan ilimin shi ne ya tsaranci kun gane abinda ake miji, yanzu zaman da muke nan labaran ne muke ba addini ba zauna yana labarai da abokai yana a ji jama'ar jamus a ji faransa a ji wancan hayaniya wannan ilimin shi ne karanci a bakaice abinda mala yake so ya ce mutumin da bai ba da lokacin shi wajen sauraron jawabin addini ba to jahili ne mato da ɗadabi da tarbiyyar irin na malami ya ka ce ƙalla ilmu wai sanda aka zauna ana bayanin addini wai sannan ne kake zuwa ka zauna a wai kana hira da wani sau da tsaban asara wai sannan ne kake zuwa kake bacci bayan Allah ya kasafta abin biyu in dare ya yi je kwanta ce bacci in garin Allah ya waye je ka nemi duniya da lahira wani mara rabon sai kwashe duka rabon sai ba duniya wani mara lissafi sai kwashe duka sai ba addini a rabawa ake yi nemi duniya zai bi lahira rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana balan ake yi kun gano wannan da ke su sai ce wa amiya kalbuhu to sannan zuciyar wannan mutum ta makanci bayan ƙarancin ilimi kuma yana da makauniyar zuciya wa zai yi a umarahu sannan kuma ya tozarta rayuwan shi ta ƙare za kuma ta ƙare a banza ba ruwanka da zama ka ji bayanin addini ba ruwanka da wannan Allah ta rako ‘yan arzikin da za su ci muriyan aljanna duniya kai kuma a banza kake rayuwa ta tozarta rayuwanka kun gano wannan da kyau ku kullum na kan faɗa mutane in za ka yi addini ba ko wani rike ba kana makan ka yi ba ruwanka faɗa maka saƙon Allah wannan shine muradinka amma tunaninka ai in ne ka za wani nema a wasu su ake mushi da ke kiyayya riya kake kada yin addini don wani addini ana yi ne don Allah kawai waye kawo sakon addinin ba shi ne abin kallo ba ba dai ka yarda da Allah da ma'aiki ba to shi malamin da ke karantar da ke addini shi dan dako ne Allahum ri'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha asali addu'a aka yi duk wanda ya je isar yanda ya je to zai rabota da addu'a ma'aiki na ronka da wani ne faɗa ba ma shi da wani akan magana Allah magana Allah ma ita wata zama demokuraɗiyya ne ba ɗan jam'iyyar ku ne faɗa ba a duba ka da hankali ga shi ya faɗa ka da ƙarancin ilimi ka da makauniyar zuciya kuma kana rayuwa a duniya a banza قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما هذه القلوب أوئية ibn mas'udin yace kun ga zukatan baye to kaman jaka suke fashgaluha bil qur'an ku shagala wajen cika jakukkunan ku da alqur'ani wala tashgaluha bi ghairihi kar ku sake ku shagala wajen cika waɗannan jakukkunan naku da abin da ba alqur'ani ba gulman nan ke gumin can labarin siyasan gidan wani labarin dan takarawa ne ana rigima mijinta da alheri cika ta da alkur'ani yi ce zuka zuciya ga take isa ibnu taymiya yayi mai ibnu al-qayyim wasiya da cewa ka bar zuciyanka da zama kamar madubi kar ta zama soso dan duk abin da ya shiga cikin soso makalewa yake yi idan ba kowane hira za ka je ta zauna kana ji duk mutumin da zai karanta alkur'ani zai zauna dandali hira sai da lokacin wannan don ƙur'ani ya cinye lokacin قال ابن عباس رضي الله عنهما بمن الله لمن اتبع القرآن Allah ya dilla fi duniya Allah ya lamunce ma duk mutumin da ya bi alqur'ani ba zai taɓa ɓata a duniya ba wala yashqa fil akhirah kuma ba zai taɓa taɓewa ya shiga a lahira a duniya ba za ka ɓata ba a lahira ba ka daga cikin matsiyatan lahira sun matala sai karanta famanin taba a hudaya fala ya dillu ya shiga duk wanda ya bi shari'a ta ma'ana ya bi alqur'ani na wannan a duniya ba zai taba zama batacce ba sannan ba zai taba zama matsiyacin lahira ina ne masaukin matsiyata lahira jahannam ina ne gidan masu arzikin lahira aljanna in dai ka ba alqur'ani ko ka shira in ko ka jingina alqur'ani gefe Allah ya kai mu قال عبد الله بن عروة بن الزبير رحمه الله قلت لجدتي أسماء كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعوا القرآن yace kakan shi asma'u yar abubakar yi tambaya matan azubair dan awwa cewa waya halin sahabban annabi ne yake kasancewa a lokacin da suke jin alkur'ani ana karantawa ana tafsirin shi ƙwalat ta ce tadma'u a ayyunahu idanunsu ne ke zubar da hawa ta kashe irin karatun alkur'ani ka cewa kokari kake gazo da abin da ma zai oba idiyai canye sautinka sautin alkur'ani da hayaniyanka zama na katin alkur'ani nasuwa ake a kashe waya hankali ake tara waje ɗaya a bar kowane irin hayaniya ba gingaɗi ba bacci in ka gano kusa da kai na bacci sai ke aiki suka taɓa shi tashi sai Allah ya ba ka lada kun gano wannan da kyau ku shine al'amur bil ma'aruf mar'a yi munkaran biyar bi yadihi ai bacci ana tafsirin munkari haka ne to falyughayyirhu bi yadihi daga taɓa mai bacci ya tashi mun gano wannan da kyau ku yawa kowa duba na kusa da shi sai taɓa shi don ya kori munki haka ake sai ka samu lada an fahimci wannan da kyau ku? yawwa قال عمرو بن مرة رحمه الله أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه yace ina shiga damuwa raina ya ɓaci in ga wani misali Allah madaukakin sarki ya bayar a cikin alkur'ani wanda ban gane ba bi anna Allah ta'ala ya qulu to Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wa tilkal amsalu nadribuha lin nas ga waɗannan misalan da muke kawo mutane su wa ma ya tsilo inda illa al'alimu ba mai ganewa sai malami mai ilimi in Allah ya kawo misali ba ga gane ba da nan ba ka cikin malamai masana su kuma ya ce masu tsoron Allah su ne malamai inda ma ya kasar lahamin min ibadihi al'ulama su ba ka cikin su yarfa illahu allazi da amanu minkum wallazi min ilma darajar ba sa ce. shi ce yana tsoro hankalin shi yana tashi ya ga misali daga cikin misalai Allah madaukin sarki ya kawo cikin alkur'ani kuma ce bai gane ba saboda wannan ayan tana tsorata shi wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma yaqiluha illa al alim Ima ko wanda zai so a ce mai jahili eh duk wanda bai san alkur'ani ba ka ke nunawa a kai sai ƙoƙarinka wajen an san albashi haka ne shi ba ƙur'ani ga karanta kai aiki ne ka karanta sunna kai aiki da ita to wannan abin da ke nuna cewa ƙoƙarinka wajen samo da nemo yardan Allah ne a lahira sai ne malami zan ana magana akan duk wani falala na ilimi ilimin ƙwar'an da suna ke magana in an shaƙo wani ilimi an shigo da shi sai in ya taimaka wa ƙwar'an da suna wajen tabbatuwa ana gane wannan da kyau jama'a to mu nutsu wannan ita ce ƙarshen muƙaddima ta farko da izinin Allah gane da muƙaddiman tasirinmu na bana mu gane cewa alkur'ani littafin alkhairi ne muna gayyatar zukatan al'umma da kunnuwansu da jikunansu su yi musharaka da wajen wannan aikin alkhairi a tsawon wannan wata na ramadan da izinin allah allah ta sa muna daga cikin yantattu muna daga cikin wata